Rundunar sojan Najeriya ta ɗauke makarantar horar da yaƙi da ta'addanci da ke Kwantagora a jihar Neja zuwa Buniyadi a jihar Yobe, sai kuma makarantar injiniyoyin soja da aka ɗauke daga makurdi a jihar Benue zuwa biyu a jihar Borno. Na tambayi daraktan watsa labarai na yadda sojojin Najeriya, Kanar Sani Usman Kuka Sheka, ko menene hikimar hakan? na farko yana cikin inda ake yaki da ta'addanci. Don haka aka wannan makaranta zuwa garin Buniyadi ba don ko Buniyadi nan sanan ne 'yan ta'adda na Boko Haram suke fitowa daga Sambisa su tafi wasu bangare. Sannan kuma ya hana su 'yan ta'adda samun damar da za su kulla wasu wurare daban-daban. Kamar yadda ake gudanar da horarwa a wurin. Duk wanda aka kai na ɗaya wannan wurin ya tabbatar cewa da gaske ake ba wasa ake ba na biyu wato akwai wani abin da ake kira a a turanci acclimatization wanda za su saki jiki su gane yanayin inda za su yi aiki saboda yanayin ƙasa da kuma muhallin da ke duniya sannan kuma akwai makaranta ta kunna kimiyya wato Nigerian Army School of Military Engineering wadda aka tashe ta daga garin makurki ya zuwa garin biyu kasan kwanakin ba an sami sabani tsakanin al'umma na garin makurki musamman ma daga North Bank da waɗannan ɗalibai da ke wannan makaranta wanda har ya ja a asarar dukiya da yawa to sai aka ga cewa lallai makarantun sun yawa a wuri ɗaya to ka gani dukkan waɗannan bulishin da aka ɗauka ta yi amfani kuma su kansu ɗaliban akwai abubuwan da za su fahimta a wajen. Masana tsaro irin su Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa suna mara balale da wannan mataki. A dole ne dakarunmu su tsaya su duba su ga cewa yaya ne ne za a yi a ƙara ƙarfi saboda a samu a kurmushe waɗannan sauran mutane saboda haka wannan abu shi wato burate yake so ya yi abu ne mai kyau kwarai da gaske kamar abu ne wanda yake kake da shi kuma ka zo ka ƙara masa inganci ta'addanci a cikin waɗannan abubuwa da ake yi kuma wannan yanki wuri ne yadda yake yan boko haram sun yi katutu a wannan wurin amma yanzu saboda abubuwan da ake yi an karya musu karfi to kuma ana so a ƙare murtsuke su manjo general yakubu usman mai ritaya na cewar akwai abin da dubawa na na farko shine akwai filin da za su iya training irin environment ka to kaman in duwatsu suke so in hamada suke so in ruwa suke so in menene suke so akwai shi a nan wurin inda aka kai su din nan nan zai iya ba da sanadin a horar da ɗaliban da za a kai wajen abin da ake dubawa kenan to idan su hukumar soja sun duba sun ga akwai wuraren da ya kamata sami horo a wasu ba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria